Yaɗa labarin tsage cikin yankin Adamawa ta hanyar kafofin sadarwa shine burin ma'aikatan kiwon lafiyan Kamaru game da yaƙi da cutar tsotsar ciki da ta sa yara matasa a gaba. allurar rigakafi ita ce hanya kwaya ɗaya tilo da ma'aikatan ta runguma domin tsirar da rayuwar matasan mun ji ta bakin ɗaya daga cikin iyayen yaran a filin allurar rigakafin ni dai ɗaya ne daga cikin iyayen yara da suka kawo yaran su domin allurar rigakafi to kun san yaranmu bana ce maka yawa suna yawan ce to kuma suna amfani da ruwa wanda yake ba mai kyau ba saboda haka duk koyaushe muna zuwa asibiti mu in kuma talauci ya samu a gaba to wannan dai alluran rigakafi da aka ka mun san zai taimaka mana matuƙa consiste donc euh, à vacciner ses enfants a d'être à l'abri des maladies. Makasudin kamuwa da wannan cutan shine amfani da gurɓataccen ruwa ko kuma ganyayyaki da ba a wanke sosai ba. Malama Delphine ta ƙara da cewa Nous sommes en train de viser ici, dans la Damawa, de déparasiter plus de 200 000 enfants dans 5 districts Burin mu shine yi ma yara matasa kimani dubu ɗari biyu wannan allura rigakafi kafin nan zuwa wato ƙarshen wata mai zuwa muna so kuma wato kafofin watsa labaru su taimaka mana domin isar da wato wannan saƙon lungu-lungu saƙo-saƙo ha duk ya zamanto da iyayen yara sun ji kuma sun kusance mu domin mu soka ma 'ya'yansu wannan alluran za mu yi wato shiga duk cikin ƙananan hukumomi guda goma na yankin wato adamawa domin ganin cewa mun eh, cimma burinmu mun biya bukatan yara da suke bukatan kuma wannan alluran wannan shekara kun san eh, wato Eh, cimaka da aka fi sani da suna eh, mangoro ya yawaita da gaske to kuma yara sun fada ma wannan abin su ne ta amfani da shi saboda haka in ba da gaske aka yi ba yin wanda daka za mu iya mu shiga cikin wato wani hali wanda yake ba za mu iya ba abin da ya sa kenan eh, gwamnati ta ce gwanda da sauri a yi ma yara wannan alluran kafin domin a dakile wannan Informé de l'importance de cette campagne, la cible qui est des enfants de 5 à 14 ans. Yaro da ya kamu da wannan cutan baya iya tagazawa baya iya isa makaranta ko kuma wajen kiwo ko kuma wajen noma domin taimaka ma iyayensa. wannan abin ya zama illa game da batun lafiyar matasa masu shekaru biyar zuwa goma sha hudu muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan gaundar cibiyar adamawan kamaru